to ya koma wato wa'ada bi minan lil mabiti ya koma mina domin kwana da zai yi mina kuma iya koma mina zai wuce hokal akaba ta sai ya wuce akaba sama akaba ba in da akaba ba nan jamratul akaba da mutum ya je ta idan ya dan gangaro ya shigo makka to wanda ya koma mina ba zai yi tanti wurin nan ba sai ya zarta a ƙaba ya gangara a can sama ganita ta sannan shi tanti ya zauna wannan ana magana lokacin da mutum ka zama wani kai da wurin zama eh. kuma salata kwana uku ga wanda bai ta ajili ba kwanuka uku zai yi mina wa in taraka julla lailatin fadamun ba sai ranar sallah ba da ya an kai dawafi aka zaunawa masauki a huta ya an ka huta sannan a shiga mota a koma mina a a duk cikin kwanukan ga uku ga wanda zai ta ahiri ko kwana biyu ga wanda zai ta ajini to in ya bar jullu lailatin mafi yawan dare bai mina yana makka fadamun sai ya ba da jini menene julin lailatin ya aka kasa dare uku ya zai ya kashi biyu makka waɗanda ka gargaɗa mutane da makka su koma mini cika a isha nan jahilci na ɗanyi eh, ko ƙarfe ɗaya mutu ya kai na dare makka bai komi eh? a masan da zari ana ba jahilci dai na na ƙwarai hmm? Hmm? rashin sani na mallaki So mu zo karatu aure na ta yi in ta'addala ba shi na da batan ba ko kuma dare du ya koma mina don kwanuka darairai guda du in ta'addala amma in ya zama ta'ajili to ta'ajili ya cancanta gare shi babu komi walau ba ta bi makata ko da ko da yau na fari daga mina zo maka na yakwan ba wucewa ya ba babu komai aw makiyan ko ko ba makina mutum makana ta ajili in ya da ba a ce a to ai da yayi nafari ya to ai da wuce ba don haka makai kwana ya ba da jini in jiwa ko da yake su dan habibu su yi magana malam dan habibu ya magana shi kan wannan habibu sai fatin yake mu wa shakku fil mani ila yadu yaushe na za ta ajili a bawo mai na a dawo maka kablar gurubi gabanin faduwa rana amma in mutum ya rikin arzikin rana ta faɗi ba magana ta ajili sai koma eh, sai koma hima wannan lokaci na wannan lokaci na daga kwana na biyu daga kwanukan jiwa ko kudu an hurami salisi wanda ya ta'ajili wa kwana na uku ta faɗi gare babu komi ba sai ya komi ba muna tare da malla ya ce wa ruhisa lira'in ba da ta an yansa sarifa wa yati ya salisa ko ya rime ya lele wa mai ne an yi gwami, amma ga wanda ra'in ga makiyayi masu kiyan dabbobinsu masu kiyan raƙumma musulunci ya dube su domin dukiya tana da nauyi wajen musulunci an yi musu rangwame dal al-aqabati bayan je jama'a al-aqaba shi yana ciwo amma sai ya harba da hajji ya sai aikin hajji ya dawo to inda an gaje ya jama'a an yi mai rangwame an yi sarrafa ko ba ga dabbobi ne ya jura amma in ya jura wa ya tiya talisa ya zo rana ta uku fayar mini da mamanci jiwa kwana biyu wannan da suna gabata sanar shi ta yau in ya gama da koma wata wurin dabbobi ne musulunci ya rangwamta mai kwana mina musulunci kenan eh wannan na kaga ya kama da shi <laughs> to akwai su ƙasu amma su su ƙasu abinda an kai musu rangwame wato su zo makka domin su ɗibi ruwa in sun ka ɗeba ruwa su to su raba su ga shiyar da yadda kaga ana shayar da ruwan ga abin nan kana ganin laraba masu alkhairi khairiya akwai jam'iyya khairiya wannan suna raba abinci suna raba nono suna raba burtukal suna raba gurata da sauransu haga haga haga haga haga haga haga تعال حق ساق الحق تعال حق دي سبيل سبيل سبيل to waɗannan da ka ba su wannan to suna koyi da mutanen amina su abbas bin abdul mutsalli za a zo ga abin nan ta abin nan rijiyar zanzam a ɗibi ruwa domin a ɗora ba alhazai matawa waɗanda ka komawa mina to su ma suna cikin waɗanda an kawo rangwame su zo su ɗiba domin su shayar amma rangwamen su yana da bambanci da na waɗanga bari mu ji an bai ambace shi ba can gaba sai mu bayani muna tare muna magana akan ruhusa ko to sannan kuma an yi rangwame ko ba gane ba wa ruhusa an yi rangwame bisa ga mustahabi ta kadimu ba a fati gabatar da masu rauni fi lemus limus ya fati wato in an ka to muzdalifa an ka dan zauna to an rangwamta nan da an zauna an yi salloli gaba ɗai an wa masu rauni da mutane kama da su rangwame su sun tun kuɗa zuwa nila gwargwadon a yi alwallah a ci abinci a yi sallah sai a tashi bai kadari haɗin rihali wa akalin wa shurbin wasu latin Eh? masu rauni suna iya jiwa nisu laili hmm. mutai wa tarku tahsilin li ghairi muqtada li ghairi muqtada lihi ayaran gwani gabarin wani muhassab amma ga wanda ba a koyi da shi li ghairi muqtada lihi wanda a koyi da shi ya kawo rahim muhassab to ji nan don rahim muhassab yana nan ya an so muzdalifa kana na. amma ga hanyar koma maka eh a'a an yi rangwame ga gaba sai ya jiɗa ba amma wanda ya zama ana koyi sai ya jiɗa nan in ma da mina ya dawo ya gama zaman mina to sai ya salla zahar nan ya salla asar nan ya magariba nan ya sha nan iso maka muna tare da kuwa wara ma kulla yaumin salasa cikin kwanukan nan na tashariki ya jehi tangaye uku kowane wuni ya jehi ula da bakwai ya jehi usda da bakwai ya jehi akaba da bakwai wa ma bil akabati ko ba haka ba idan ba aka cikawa daga wani lokaci minan az-zawali lil daga rana ta yi zawali duk wakacin jiwa na lil gurbi har zuwa da da faduwa rana amma da rana ta wadi in mutum jiwa kan wannan ya shiga cikin karami to jiwa wasu ya hudu a dare. ingancin jiwa fa da dutse aka kai ba a yi da zinari ba a yi da azurfa ba a yi da murjani ba a yi da lu'ulu'i ba a yi da burguje wasu hatuhu a jare da ni za a jiwa ka hasa hamsin kamar tsakuwa da aka sa wani abatta ina masu ɗaukar gudun gudun maya maya ka hasa hamsin wadda kana sa tana ka halba da ita aka jiwa amma Allah in wani ɗauka in ya kore kan kai kaushewa warama alal jamrati wa in bi mutanajjisin shi mahajjaci ya yi jiwa akan jamra ko da da tsakuwa mai na jafata jiwa ta yi amma akwai karhanci shi mallai dunku ne wurin nan don haka wasu ka cewa wai an ka ɗauko ba musu zulefa ba a wanke don yana wani ya mata boli malaman suna sun kace bidi ana ba a wankewa to in mutum ya je wa tsakuwa wa ‘yan asabar gairaha in ta da an ka halba da ka halba tsakuwar ta kai ka jifa ta bata kai sai tsakuwar ta ce maimakon ta ce ta fada nan cikin ta bugi jamra ta fada sai ta halbe wata tsakuwa ɗan uwarta ka gane ko to ta isa amma in zahaba bi kuwatin in ta kai da ƙarfi amma la duna banda inda ta fada bata kai nan ba bata kai da jamra ba wannan bata yi ba sai ka koma jin wata muna tare wa ya dara gaira ha ko da ko da ka halba ta tadda wata ce nan da ka halba ba cewa an sai in an saba gaira ha ba ta bugu ta dauko amma kuma ta wuce ta sai ta kai ta fara ba an ce ta yi ba to amma wa yan adarat in ta tayar da gaira hawatanta laha zuwa ga jamra ita magana ta halba ita ba ta ita ta ba wadda tambuge wata wannan tattahi wadda ita ko ta zauna nan ka gane ko muna tare da kuwa ta kai ga jamra to nan akwai motsi wasu malamai sun ce kanta wasu ce a ka koma can ga tarar dudu wala ne ba a yi da yumbu bai isa ba ya ayi da shi wa ma'adinin ba yi da ma'adini bai isa ba ya ayi da shi muna tare da kuwa wa fi ijza'i ima wa qabil bina'i taradudun da ka halba tsakkuwarka da ka jiwa sai ta kai ga bangon nan ba ka riƙa wani bango ka jefa kai jiwa to da ka jiwa wadannan sai ta to ga bangon sai ta tsaya bisa gare ta tsaya ba ta fara cikin haulu ba shin wai wa tayi yi wani malami ce awo tayi wani wani malami ce bata yi ba don mi la da milasir mutakaddimi na yace magabata ba su ban nasi ba to yanzu nan ya matsaya laƙe shi ke ga wani to ta haɗa ciki Eh, kai wata ko ta yaɗan ko to ka ji a shi eh, abin da ya mai kwararo ya mai amma dai ka sai an kai gumurzu wani aza hannu tana fada ciki to in ta fada wa jefa ya haba in ta fada wa jefa to kun gani dai magana shi malam salam tana hin wajahi wani tarattu bihinna yi wa jamra mai abin nan mai inganta ta amma da tartibi a don darab na sannan kuma duk rikicin da ka sani yana nan ga jimlar gaba wa da ma hadara ba adal mansiya wa ma ba da hafi yau mai kai. rikici ya kai rikici ya ɗan zace rikici ya rikici ta jana wanga tarkibi na wangan tahi wa da ma hadara ba'da al-mansiyati to ma ba'da hati ha fakat hai wanga wanga sarka dodo eh ni an gace tun ga kwana sala ta ai eh. a duk duk shi a ɗauka an san da ya kawo magana ba wannan taron da ka magana da ka halba sai ta tsaya sai ta bugi wata wannan ta buga sai ta tsaye ta ka ita ko sai ta tsaya an sai a tarbi idan a yanzu an ka ce ni adali ne waɗa waccan taka ba ta adali ne haɗa ta ba to tun da kai kuwa da kai jawa ba ta kai ba to amma dai wai jifat to don haka yake adali wasu ganin ta yi da ainihin wata ainihin askari ga malam Allah ya saka da alkhairi ga ta malam kafin tambaya akwai wai kafin gabatar da addu'a akwai tambaya guda biyu da tambaya na farko yake cewa malam wanda ya kawo da wurin akaba an ce jihu kai ta yi kafin rana ta faɗi to yana nan wurin sai rana ta faɗi sai ya jefa to wani ne ne hukuncin to kaza zai ce ni kaza'i zai ko ni zai to a matsayin jiwa ta eh, yi na'am wato to ran kona ya fi da zai yanzu eh na'am na'am na'am to sai ga ta malam tambaya ta biyu wanda shi ko duwatsu ne na kare saura guda sai ga babu inda zai sai ya dauki wata nan wurin sai ya jiwa da ita jiwa ta yi da kuma da su Allah ya saka da hairi <laughs> ah, ah, kuma yau insha Allah akwai irin wannan karatu na ah, ainihin tafsiri bayan sallar la'asar